سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقلة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا شاء تقوش أكشي وانا wannan البركة na ramadan na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da takwas da watan hudu dubu biyu da ashirin da uku a dai wannan masallaci namu mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da tasuwar yan goro a nan cikin birnin kano a najeriya Allah madaukakin sarki ya karbi dukkanin ibadojinmu ya fi mana kurakuranmu da ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke sauraro Ba mu tashi suratul rum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد نعم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء نعم. وهو العزيز الرحيم آه، بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم أنا سورة سنيرة مكساني سننتا سورة الروم الروم سنة سنة سنة سنعجي سورة الروم إذا ما سيبدو ده قلن سيسمى الرومي فتطنق للروم نسبة إلى الروم وما تميري مكشافة sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kusan bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an san baya yanke abu sai da wahayi daga Allah to su ne suka raɗa wa waɗannan surori suna sura kaza sura kaza sura kaza da aka an ci al'amari ne sauƙi da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa umarninsa da umarnin Allah wato ka ga idan an baki sura da sunanta to za ka samu kalmar a ciki ko kuma bayanin wani abu da ke da alaka da shi tun daga bakara ali imran duk sai ka samu wannan abin da aka ambata a cikin wannan sura wato za a zaɓi wani abu muhimmi sai a shirata da shi na fata mun gani sanai ta ma sura ce dai makiya mai ayoyi galiban tauhidi ne da bayani akan lalle akwai lahira da kuma bayani. a ƙasa mafi kusanci ko a wajen mafi kusancin ƙasarsu wahun min ba da galibihi kuma su ɗin baya da an rinjaye su ɗin ta ya su ma za su yi rinjaye za su ci nasara fi bidi isnin a wasu 'yan shekaru wanda ba su kai goma ba lillahi al'amuru min qablu wa min ba'du al'amari dama kafin da bayan dinna Allah ne wa yawma idan a wannan lokaci ne yafrahu al-mu'minun muminai za su yi farin ciki bi nasarillah saboda taimakon Allah yansuru man sha. wanda ubangiji yake taimakon wanda ya ga dama ko Allah na taimakon wanda ya so wa huwa Allah shi Allah shine wanda ya gagari kowa magwayi ar-rahim mai tausayi mai dinkai waɗannan su ne ayoyi guda biyar wanda ke da alaƙa da ambatar rumawa da asali. su asalin addinin su kiristoci ne wato addini ne samawi ba mushirkai ne masu bautar gumaka ba <clears throat> haka ne ko ai muna iya tuna cewa asalin su kiristoci ne a cikin hadisi na makarantar cikin bukari. hadisin shirakan kaisar azimin rom sarkin ran. wanda lokacin da ya samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya riga ka nasara ya zama kirista kuma yana da ilimi a cikin addinin kirista ba jahili ba ya karanta littattafansu na attaura ko linjila ta annabi isa har lokacin da yake neman labarin a a akan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga irin tambayoyin da yawa abu sufyan ko irin tambayoyin da yi? daga nan yake cewa lalle wannan mutumin biye da za a yi to zai zama annabi zai zai zai mallaki rum sayamliku mawdi aqdamayya hakaini ya nuna yana da ilimi to da ka ba shirkai ne masu bautar gumaka ba kiristoci ne duk da ya yi ƙoƙari ya musulunta a zamanin annabi ɗan Allah bai kaddara mushi da su kuma mutanen kisra mutanen farisa su kuma guzawa ne mushirkai ne masu bautar wuta maguzawa ne wuta suke bauta da lokacin ana yaki tsakanin rumawa da mutanen kisra mutanen farisa kuma su ne manya-manyan dauloli a duniya a wancan lokaci babu sama da kamar ka ce amerika ne da ingila ko makamantar ba wanda yake hukun tare su a wancan lokaci sarkin farisa sai da ya mamaye rum ruwan garuruwansu ya takura su ya takura su har ta kai sai da sarkin ruwan sai da ya je har cikin hedikwatarsa don ya ɓuya to tsakanin kuma musulmi a nan maka da kafiran maka suna jin labarai na me ke faruwa tsakanin farisa da rom mashirkai suna farin ciki suna so a ci nasara a kan rom musulmi kuma suna cikin damuwa suna so romawa su ci nasara wai me yasa saboda a ka'ida a ɗabi'a ta ɗan adam yana so wanda yake ɗan kusa da shi a addini ya yi rinjaye wani ɗabi'a su mutanen rum da ma na ganin sun ɗan fi da musulunci inda suna da alaƙa da annabi isa addininsu na sama ne kuma idan suka yi rinjaye ana ganin shi Allah taimakon Allah ya zo kaza kaza da sauransu an rinjaye kafircin bautar ma kusanci. su kuma can suna ganin ai mun kusa da mutanen farisa yadda suke bautar gumaka su ma wa'incan dai wani Allah suke bauta da aka suna so mutanen farisa yi rijai amma duk da haka cikin iko na ubangiji da kuma Allah madaukakin sarki shi yake shirya abin da ya so sai mutanen farisa din suka yi a akan rumawa suka yi rinjaye a kan rumawa da su sai na abubakar ba su ji daɗi ba na wannan yaƙi da aka yi sai ubangiji ya saukar da wannan sura ya ce an rinjaye rum na fata an gane gole batun rum an yi rinjaye a kan rum a ina ka rinjaye su a kurkusa da ƙasarsu kwatarsu. ba daga ma daga can nesa ba fi adina ba aqsa ba adina al-ard Allah ya hakika an rinjaye amma fa su ma fa za su zo su rinjaye a cikin shekarun da bai kai goma ba iya abinda Allah ya ambata kenan kun ganin akwai abu biyu ko uku na farko kama Allah yana baiwa مسلمي البشر أسدا مسلم الله سيدنا جاي داما الحرب بيننا وبينهم سجال يوم لنا ويوم لهم يوم لك ويوم عليك حتى الله يشري رأيوه وشلن كتنسر وشلن أين سرع كان رسوما سيغلبون ما سيدنا جاي يوشي في بدء اثنين بدء على ما اللغة أقومتك بدء daga kamar uku zuwa tara ne ko daga biyu zuwa tara amma bai kai goma ba shi sa annabi yusuf aka ce Falabi falabisa fi sijini bid sinin. ya zauna a kurkuku wasu 'yan shekaru shida bakwai amma dai ba su kai goma ba su ne bid asinin don balarabi ya ce ishiruna wa bid'u ko bid'un wa ishirun bid'un wa ishirun yana nufin ishirin da yan kai yan kai din bai haddade ba ko dai uku hudu biyar shida bakwai takwas to da ya ce ishiruna wa bid'un wa ishirun to ka san me yake nufi ko ishirin da yan kai na fata an gane to sai musulmi sai na abubakar radiyallahu anhu sai ke gaya wa mutanen maka romawa su ma za su fi nasara a kan farisawan nan ba da wani lokaci ba sai suka ce ba zai yi ba sai suka ce to mu yi ƙuri'a mu sa wani abu kamar a yi caca kuma gashi Allah ya haramta caca din daga baya to lokacin Allah bai haramta caca kai ne ba sai aka saka wani abu da aka sa wani abu abubakar sai ta hadidi sai ce za a yi rinjaye a kan sunan da shekara uku ko hudu ko biyar na fata an gani da sai aka saka raƙuma an ce raƙuma goma a kusa to ana nan basirin jayen nan ba sai a shekarar da ba a je wannan shekarun ba sai shekarar da aka yi yakin badar ga shekara ta biyu a shekara ta biyu aka yi yakin badar ba shekara ta uku ba kamar da na ga rubuta a jikin kalanda shekara ta uku aka yi shekara ta biyu aka yi yakin badar shekara ta uku aka yi yakin uhudu an yi badar a cikin ramadan yana da kwana goma sha bakwai sha bakwai kamar rana ita nawa kenan ijiya aka yakin badar to ranar da musulmi suka ci wannan nasara suna farin ciki sai labari ya zo su ma romawa sun ci nasara akan farisawa duk wannan ranar na fata an gane abubakar daga baya karɓi wannan lada ko abin da aka sa amma sai ya ba da su fi sabilillahi saboda a lokacin Allah ya haramta caca sai da ya amfani da su to a nan, ana nuna ta ƙaru wani lokaci kamar da na faɗa kiristoci sun fi ɗan kusa kusanci da musulmi sama da yahudawa Allah yake la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara ذلك بأن منهم السيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق to akwai alama da ke nuna cewa sun dan fi dama dama sun dan fi kusanci sun dan fi musulunta sun fi nuna ƙaunarsu ga musulmi sama da yahudawa su shi sa musulmi suka so nasara a nan ma sai Allah ya ce gulibatun rumu lallai kan azin jayi rumawa fi adin al'ar a ƙasa ko mafi kusancin ƙasar amma wahun min ba da galibihim su bayan rinjaye su da aka yi ɗin sai ya galibu na su ma za su yi rinjaye yaushe su yi bida ismi nan da 'yan shekaru ba su kai goma ba sai suka yi rinjaye ranar yakin badar sai Allah ya ce lillahi al'amuru al'amari dama a hannun Allah yake min qablu wa min duk. tun kafin wancan ɗin da bayan wannan ma'ana dai a riƙa miƙa lamari a hannun Allah bi yadda ka kai ga san abu abin al'amarin Allah yake wa ya abal mar'u illa ma arada yuhibbu al mar'u an yu'ta munahu wa ya abal wa ya abal aballahu illa ma arada akwai wani mai waka yake yuhibbu al abdu an yu'ta munahu bawa yana so a biya masa burinsa a ba shi bukatarsa Allah ya biya masa burinsa amma wa ya aballah illa ma arada shi kuma Allah ya ki sai abin da ya yi nufi ba abin da kai kake so za ka samu ba to da ka wannan na nuna al'amari a hannun Allah yake wa ilaihi yurja'u al-amru kullu musulmi suna so ko ba sa so al'amari a hannun Allah ce? shi ya san hikimar da ta sa yake shirya wane ya rinjaye wane abin rinjaye shi amma dai nan Allah ya bada albishir ne yadda aka rinjaye su ma za su rinjaye to kamar ana nuna ne musulmi ma za su rinjaye su ma wata za a yi rinjaye a kansu su daina la'akari da wane kaza wane kaza yaƙi nawa ne musulmi suka je suka yi nasara yana da yawa an kuma sami yaƙi da su ma aka yi rinjaye a kansu هذا سر الرنجاية الأبدر من الرنجاية فأهدف وكان أني نشر أقص أن كشف صحابين في من بينهم حمزة أتجين صحابة حمزة بطا النبي صلى الله عليه وسلم أني وأنبي رمي أما تدنا دنا شجع النبي عليه الصلاة والسلام هر ainihin wato misalin kansa sai da ake masa zina jini har jiki har takalmi kaga kamar an ci nasara ne a zahiri akan musulmi to wannan ikon Allah ne to su ma kuma yadda aka rinjayi ruma su ma za su su rinjayi sai Allah ya ce lillahi al'amru min qabl wa min ba'd a gurin malaman hau, min ai harfu jarriki irin su min irin su ila irin su ala duk suna yin jarra irin su shi amma ta ka ce min kabalu wa min ba'adu ba ce min kabali wa min ba'adu me yasa wannan akwai gurare da dama a ƙur'ani da kuma lugar larabci suka ce qablu da ba'adu takan zama mabniyun ala dammi <clears throat> idza hudifat al idafa galiban qablu da ba'du an musu idafa kama ce qabalu badarin ba'du badarin kafin yakin badar bayan yakin badar to idan ka cire mudafin ilaihi din ka cire badar din misali ko ka ce ba a da lufatahi sai ka cire fatahu wanda shine mudafin ilai ita qabalu salaman mudaf don ka cire mudafin ilaihi kuma aka samu harafin jarra kafin ƙabalu da badu to zai zamo mabanin ala mutu mahallin jarri in ka ce min qabalil fathi min ba'dil fathi sai yi kasara saman ka ce min kabalu wa min ba'adu ka cire fatahu da sai ka mai da shi ne damma sau da ka cire zafin ilaihi na fata an gani wa haka lamarin yake wa kanu min kabalu ya na kafaru min kabalu ba ta min kabali ba amma kuma wani gurin sai ya ɗauki min ƙabali idan ilmudafin ilaihi ɗin ya zo wa an fi ƙumi mara zakanakon min ƙabali ayya a fiye yau min na fata an gani nan sai aka faɗi min ƙabali min ƙabalu wa kanu min ƙabalu ai wa kanu min ƙabalu maji'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ilal madina yastafihuna ala alladhina kafar kafin zuwan annabi madina yastafihuna ala alladhina kafar wannan wanda ya fahimci nahawu ya san da mudafin ilaihi zai iya gane abin da yake nufi da cewa مبني من على الدم في محل الجر لحذف المضاف إليه فذاك قبل دبار سكن مضاف ilaihi wato suka zama mudaf to sai su zama mabunin aladdani ina fata mun gani. lillahi al'amru sai mu ce mai nan. al'amari dama can a hannun Allah yake min qabalu tun kafin a yi wancan rinjaye wa min ba'du da bayan wancan rinjaye to amma an cire rinjaye min qabalu al-ghalaba wa min ba'du al-ghalaba da an ambaci galaba ɗin da sai kasara ta bayyana lillahi al'amru min ƙabali al wa min ba'd al amma lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wa yawma izin? a wannan lokaci ne da za a rinjayi farisawa rumawa za su rama yafrahul mu'minun muminai su ma za su yi farin ciki saboda ne yakin badar bi nasarillah saboda sun samu nasara Allah ashe bi nasarillah din ai bi badar bi nasarillah lahum bi badar saboda taimakon da Allah ya bai musu a yakin badar to da haka yana da alaka da wancan yafrahul mu'minun bi nasarillah yafrah kaga anan karatun mu nasar furan nan da muka ce in ili ya zama ala wazani fa'ila fal mudari'u da'iman ala wazani yaf'alu haka ne yana yanzu da muka ce ya farahu za ka iya komawa madin sai ka kawo shi ka ce to fa'ila ne ke abin mai sauƙi ne ka fahimci sarfi ya farahu to ma madin ya zai zama fariha ala wajen fa'ila fariha ya farahu shariba ya shirabu labisa ya yalbasu Kabila ya ƙabalu wa huwa alladhi yaqbalu tawbata ba ta yaqbilu ko yaqbulu da ka faɗa haka wanda ya san sarfi da ke kayi kuskure kabila ya karba ya qabalu yana karba ba ya qabilu ba amma wasu kuma sai kaji yana komawa yaf'ulu wani kuma yaf'alu kamar zahaba ya zahabu fa'ala yaf'alu ne wani kuma fa'ala ya ƙolu nasara yansuru yana babin nasara yansuru da duk wannan yau da kullum mutum zai gane sun yabo rufi? to shi ma ba za su biya ya kuskure ba so da ya san yanayin fi'ilin wa huwa al'azizu Allah shine mabuwari ar mai jin kai ko mai tausayi subhanahu wa ta'ala na لا يخف الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله وعد الله واتو الكورين الله قوكما كتنا الكورين الله سيدا منتو وعد من سوبيه ده فيه لندي شاكي وعد الله كنا الكورين الله ai la yukhlifu Allah wa'da Allah baya saba wa'adinsa alƙawarinsa kuma an ga cikawar da ya tafi da isinin din an ga sun nasarar ta samu Allah bai karya alƙawari ba baya karya alƙawari kuma bai dace ma ga Allah ya karya alƙawari Allah baya karya alƙawari in yi alƙawari sai ya ce malamai suka ce fil qur'ani wa'adun wa wa'idun wa'adun wa wa'idun fil qur'ani wa'adun wa wa'id a cikin alqur'ani akwai wa'adu abinda Allah ya alƙawari da shi na farin ciki na daɗi na aljanna na taimako na kaza hada wa'ad la yukhlifu Allahu al-mi'ad la yukhlifu Allahu wa'ada wa'idi kuma nace ce wa'idi shine alƙawarin azaba ko gargaɗi ko narko fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa'id da haka in Allah ya magana narko ta ce hada wa'idun min Allah wa'idun min Allah alƙawarin azaba ne daga Allah ba za ce wa'adun min Allah wa'idun min Allah na fata mun gani to da haka akwai wa'adu da wa'idu wa'adu alƙawari da Allah yake so ya cika masa da zai cika wa'idu abinda aka yi maka alƙawari na azaba in ka bi shi ba da shi ma shi ne narko kenan Ba Allah baya karya alƙawari lakin na aktsarun nasi la alamun? sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba ba su fahimci haka ba ba su gano haka ba Allah ubangiji ya samu gane na'am يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سوكا kafirai ko fajirai ko waɗanda ba san Allah ba suna sanin suna abin da ya bayyana ne na rayuwar duniya amma game da lahira gafilai ne mai ma'anar wannan mutane suna kallon zahirin rayuwar duniya sai su rika yanke hukunci da ita suna gafala game da lahira ko kuma mutane sun fi fifita wannan duniya saboda kallon da suka sani ko suke mata ilimin ta suke da shi ba su da ilimin lahira to da ka fassara yayi ma'ana abin da yasa mutane suke jajircewa dangane da neman duniya saboda ita ce zahiri ita ce inyar me ake cewa inyar makaho ta nuna hannunsa ita ce yanzu yanzu ita ce wadda yake iya gani ita ce mai gaggawa kalla bal bunar. ajila wa tadharuna al kuna son mai gaggawa yanzu yanzu ta nuna a hannunku amma magana sai a lahira za ka kyakka ni abin yanzu gani dai za shi amma cewa sai an je ta cewa ranar ba wanda ya sani saboda mai ya alamu na zahirar minar hayatun duniya sannan kuma jajircewar da muke yi a kanta ya fi yawan sama da jajirtawa da muke a kan lahira sannan ilimi da ƙwarewa da iyawa duk mun fi iya lamarin duniya sama da na lahira ko ba haka bane in aka zo bayani ya za a yi kuɗi ya za a yi naira ɗari ta zama ɗari da hamsin to yanzu za ka ga sharfi da kwamen iri-iri da bayani amma game da lahira in kace mutum maka bayanin lahira da aƙida, da tauhidi da kashe-kashen kaza da kaza da kaza da tarihin musulunci da sahabbai guda nawa ne suka je badar suka je uhudu mutum nawa ne yan madina mutum nawa ne yan maka ga ya mana sunayen wasu daga ciki to anan ya ta ta sirkala sai ka je yana ina a cikin magana ba zai iya kawo ba sai ta wani ake ustaz ya karma kallon abin ya yi nisa ba zai iya kawo ba amma labarin duniya da tarihinta da abubuwan da ake daga ciki duk zai gaya maka wannan kuma shine abin da mai daliya yake cewa faɗi bi duniyahu basirun nakibi mutaghafilun an dinihi mutaballidi hardin idza ma fi makhaffan jahuhu wa samu ilaha ko lam yahad <clears throat> fadinun biduniyahu shi yana da intelligence yana da fasaha yana da ƙwarewa game da duniyar yana da basira in aka ce ma ba haka ake ba zai fito ya yi kristaizu ne na kadi basirin nakidin amma muta gafilin an dinihi mutaballiki game da addini kuma sai shirin shi sa in kana jin 'yan duniya an zo magana addini shirin suke ba sa magana sai an zo magana duniya da shirme a nan za ka ji sautinsu da muryar amma an zo maganar ilimi maganar lahira maganar me zai faru ya ake addini ya ake kaza to nan sai su shiru ba za su yi cewa komai ba wannan ko ba burgewa ba ya kamata addini kowa shi domin shi wajibi ne fardu aini ba farbi kifaya bane sanin addini ko kuma ka ga mutum duk wani karatu da ilimi na boko ya iya amma an zo karatun addini ba zai iya ba <clears throat> wannan abin kunya ne sannan a haka galibin ake ɗora su ma yara a zo a ce zo ka karanta ƙur'ani zo ka fassara da tajawidi da kaza da kaza yi bayani akan kaza ya ce bai iya ba wannan ba burgewa ba shi, me yasa baka iya ba ba addinin ka bane ba asalin ka bane ba wajibin ka bane ba sababin zuwan ka duniya bane wajibi ne ka iya wallahi kamar da na sha faɗa turawa ne suke da ban mamaki in suka ce za su yi abu sai sun yi in yana so ya san abu sai ya san ko ba musulmi bane yake so ya iya ƙur'anin nan wallahi sai kaga ya iya a kankanin lokaci malam bin kuma yana ba da labari wani tafsiri da ya amerika ya ce wani ya musulunta ya ce shi sai ya iya larabci ba an ce larabci shi ne yaren addinin ba kuma shi ne yaren annabin kuma shi ne yaren ƙwar'anin ya ce wallahi sai ya iya larabci ya ce shekara mai zuwa da ya koma ya ji shi yana larabci ya ce wallahi ko ɗan balarabiya ture fa ɗan Allah ko ɗan balarabiya eh wannan abin mamaki musulunta ya yi amma ga ya iya kuma akwai malamin da ya zo shi ma daga ko amerika ne ya zo nan masallacin sahaba zai yi latta sai ya ɗauko da tu da larabci zai a ah, ba mu iya ba a yi da turanci ya ce a ah. garin musulmi na zo ya ce ne musulunta ne wallahi a nan sahaba ya ce musulunta ne na koyi larabci na gana haɗu da yanwa na musulmi bari musu yaren addini aka ce wallahi ba mu iya ba ya na abin kunya zai waye kuna cikin musulunci wa walidin wa ma walada amma ba ku iya ba shi fa musulunta yake. yi sau da haka dole mutane su dace shi ilimi ba a samun sa haka da sauƙi ko kuma ana kwance ko ana zaune dagewa ake kawai ina son iya kaza a shekara ɗaya ko a shekara biyu ina so in iya turanci ina so in iya larabci to ka bi da hanyoyin da za ka kai da gaske sai ga taimakon Allah ya da wannan himma ce ariya subhanallah ana faɗa game da al-imam al-kisa'i da kake ji المقري إيه سي دغ تشين مالمن قراء قراء الاشرا دنا الامام الكسائي يضرب به المثل في همة في في في علو الهمة أنا بجا مثالي به وجم متاني ما في همة سيدي كي هشي كلا أربعين لإيه عليهم باء مباء هو ويكي ba ne kawai sai dai ya fita ya kiyo bai san komai bai da ya fita daji kiyo da dabbobi masu yawa amma bai iya ko alifin ba'un ba kuma shekararsa arba'in yana kiyo kuma yana bakin zahili amma yau yana daga cikin ƙura'u na duniya da aka yi ake danganta ƙira'o'i zuwa zuwa gare shi ya aka yi ji ya yi wata mata ta ne wa ɗanta nasiha ka yi ƙoƙari ka yi karatu kar ka zama kamar makiyayin can baƙin jahili sun mun ba mun ba abin da ya san ya ce da ni ake buga misali wajen jahilci wallahi sai ajiye kiwa ya shiga neman ilimi bayan faya shekara arba'in a duniya sama da arba'in shekarunsa amma sai da ya kware a ƙur'ani ya kware a luga ya kware a komai ya zama malami ya shawaru ilaihi bil bana ana nuna shi da ya haka kuma sahabban annabi da yawa haka suka zama sai shekara hamsin sittin saba'in annabi ya zo same su suka zo suka haddasa ƙur'ani suka zo suka iya ba su ce sun tsufa lokaci ya ƙure ba inna ma hiya himma aliya kawai mutum zai sa a ransa kawai sai ya yi sannan sai ya yi riko da sababi al'ahdu bil asbab da shi ne Allah ya ce mutane sun san zahirin rayuwar duniya sun iya sun kware sun komai amma game da lahira hum filon su falallu ne ba su iya ba ba su kware ba ba sa nema ba sa damuwa duk na أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نعم. وإن كثيرا من الناس الناس بلقاء ربهم لكافرين أو لم يتفكروا الله يسشون ويباسا تنسن جنين في أنفسهم أو وزوت يسو ما ساتنانين أتنين رانسو ما خلق الله السماوات والأرض الله بها لكشمقا da ƙasa ba wa ma bai na da abin da ke tsakaninsu illa bil haqqi sai dan tabbatar da gaskiya gaskiyar ku shine addini gaskiyar shine Allah dan tabbatar da a san Allah a san addini shi sa Allah halittu sama da ƙasa, da abin da ke tsakanin su ba wai dan wasa ba ma khalaqana ma samatu samawati wal ardi ma bainahuma batila ba dan ƙarya Allah ya halitta su ko dan shirme ba ko dan a gani kawai a yawon duniya a je duniyar wata a je kaza a je kaza ba a so ake a tabbatar da alhaqu to waye alhaqu din shine Allah ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الله شيني الحق سوناني ما دقى سوناني الحق جفتية والله يتع إلا بالحق وأجل مسمى كما دم ثبتت وانا أجلي دعك تيزيرو شيني القيامة دم ثبتت القيامة ذاته وإن كثيرا من الناس sai da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijin su la na sun bukin ba su yarda ba sun kafir to kaga duk wannan suna tabbatar da manufar surorin sama shine magana akan tauhidi na awalan yasiru in الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نعم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعملوها أكثر أكثر مما علوها نعم وجاءتهم رسلهم بالبينات نعم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أن فهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض كما بذاتي تفيع بني أبايا أسا زي في قدوني سجني فينظروا في زي تدوبة كيف كان عاقبة الذين من قبله يا يا أرشان كيوتا إن ودن دسك دوغة غبانين كتبا كسنتي سوني آداوا سموداوا دمقا منتج da Allah ya ƙarshen su ya zama su je su duba ƙarshen su bai yi kyau ba abin mamaki ma kanu ashadda minhum quwwa wayancan na daɗin sun fi na yanzu Allah yake ƙarfi ƙarfi na jiki ƙarfi na tattalin arziki ƙarfin soja ƙarfin kaza duk sun fi su ba ka isa ka tankare su ba wayancan amma duka Allah ya halaka su wa asfarul arda sun fifita duniya don al'arda a nan a duniya sun gyara duniya sun shirya duniya shine mana wa asfarul arda don al'arda da akan fasara ta da duniya na fata an gani kamar da ‘yan aljanna suka ce wa ƙali alhamdulillahi lalazi sadakana wa'adahu wa'aurasana al'arda na tabawa minha haisu nisha al'arda a duniya wa asarul arda wa amaruha sun raya ta sun gina ta sun yi decorating ɗinta sun ƙayata ta aksara min ma amaruha sama da yadda suna yanzu suka raya ka so da ka ba irin ginin da busi ba ba irin katafarin abubuwa da busi ba ba kere-keren da busi ba waje akwam rusuluhun bil bayyinat manzanninsu kuma sun je musu da hujjoji bayyanannu amma me ya faru sun karyata kuma Allah ya halakar da su amma kana Allah li yuzlimahum Allah bai kasance ya zalunce su ba walakin kanu an ya zalimun, su suka kasance suna zaluntar kawunan su da shirka da kafirci da karyata manzanni da sako iri-iri na ثم كان na الذين أساءوا كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا سيد قبايكم شيما ƙarshen dai waɗanda suka munana akibar waɗanda suka munana akibar waɗanda suka bar Allah ya ƙarshen su yake kasancewa a Allah ya ce muni ne mana duk dai ƙarshen waɗanda suka muna na to muni yake zama ƙarshen baya kyau wal'aƙi ba su lulmuttaƙi wal'aƙi ba su lulmuttaƙwa in kaga ƙarshe mai kyau wallahi na masu tsoron Allah ne to da haka ba jirin jirin ba ke mai innamal ibra bil khawatim ƙarshen yayi kyau shine babban abin da ake nema khatima lalle Allah yake daga baya sa'annan sai gashi ƙarshen waɗanda suka munana da yi kyau ba ba shi da kyau an kaddabu bi Allah. saboda sun kare ta ayoyin Allah wa kanu hayy yastahbi'un kuma suna ba'a da izjili da sukhriya istihza'i da ita izjili suke yi da ayoyin Allah wato ayi wasa ayi cewa ayi dariya ayi wa annabin shedanci a gaya masa maganganu shine izjili da ayoyin Allah Allah ta'ala ya tsare mu na'am الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون نعم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون نعم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين الله يبدأ الخلق الله شي هلك لك ثم يعيده سنن يكي داود إتكمي بكشدا باين تنالك ثم إليه ترجعون سنن gare shi حكومة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كما يدى مرؤة سمن النسوان وإنه يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد كين المبدئ المعيد مفارر وميمير وكما يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون كان الدقاء بعد za a dawo da su wa yau mata komu sa'atu ranar da alkiyama za ta tashi a nan a sa'a ana nufin alkiyama da Allah ta ita ta rabatu sa'atu wani shakal kamar a sa'a alkiyama bil ma'arika wani lokaci kuma ya kan ce sa'a ɗin amma ko ba ana nufin alkiyama ba ana nufin lokaci ko awa da ka sani wa yawma taqumu as-sa'atu yublis al-mujrimun suwana al-qiyamah wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da al-qiyama za ta tsaya a cikin sura kuma za mu zo mu samu wani guri da Allah yake cewa ma labisu ghayra sa'a ma labisu zauna ba za su ji kamar awa ɗaya suka yi da ka sa'a awa saa yubulitul mujrimuna mujrimai za su rikice su kasa magana ba za su iya cewa komai ba walan yakun lahum min shuraka'ihim shafa'a kuma ba su da masu neman ceto ba su da masu cetonsu ba su da masu neman musu alfarma a gurin Allah daga cikin abubuwan da suke shirka da su walam yakun lahum min shuraka'ihim daga ababen da suke tarayya da su da Allah ba su da shufa'a wa kanu bi shuraka'ihim kafirin su ma za su kasance masu kafircewa da butulcewa da nuna babu ruwansu da abin da suke shirka da a ranar kuma ba zai amfani ba in ka zo a ranar kiyama ka ce ba ruwanmu da ku wallahi kun cuce mu su wannan ba za su yi amfani ba a nan duniya ne ya kamata mai gyarawa ya gyara mai tunani ya yi tunani na ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ويوم تقوم الساعة رانا القيامة إن ذات تاشي يومئذ يتفرقون a ranar mutane za su rarraba ko su kafiran za su rarrabu ko jama'a duniya ba ta rasu gida biyu dama ƙa'ida ne fariƙun fil janna wa fariƙun fis sa'iri wasu su zama yan aljanna wasu yan mutu wal iyaz billah amma sai Allah yake fa amma allazina amanu wa amilus salihati amma dai kaga waɗanda suka imani suka aiki mai kyau ahum fi rawda suna dausayi suna rauda suna lambuna suna gurin nishaɗi. yuhbaruna ana faranta musu rai ana kayatar da su ana birge su Allah ubangiji ya sa mu ci su ko kafirai fa Wa وأما الذين كفروا وكذبوا wa ولقاء في الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وأما الذين كفروا وما ودن لك كافرتا وكذبوا بآياتنا سكقلت آيوهم wanda muka yi bayani a kai ko dai ayoyi da ake karantawa almakaru'a ko ayoyi da ake iya gani don a da Allah ko ayoyin da aka turo annabawa da shi don su sake ƙarfafa su duka ayoyin ne ولقاء الآخرة سكن من سكن أن حدور لاهرة أولئك إنهم أن في العذاب مصدرون أتكن أذاب أتي تستروا في بكي والعياذ بالله نعم فسبحان الله حين تنسون وحين تصلحون نعم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تبهرون نعم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحان الله الله يكي تركي يا تبتك الله تركي يا تبتك الله ما نسبحانه kalma da ke nuna tsarkakuwa Allah ba shi da naƙasa ko ta kusa ko ta nesa ko a da ko a yanzu ko nan gaba Allah ba zai taɓa samun tawaya ba. Sarki ya tabbata gare shi. sannan kuma ya tsarkaku ga barin tarayya shi sa ake ce muke subhanallah ko subuhun uddusun rabbul mala'ikati wa ruh subhanallah hina tumtuna a lokacin da kuke yammaci sarki ya tabbata gare shi wa hina tusbihun da sanda kuke wayar gari da safe sarki ya tabbata gare shi walahul hamdu fis samawati wal ardi kuma a sama da ƙasa godiya ta tabbata gare shi shi ya fi tantanta a gode mishi wa a yan da ma yamma idan yamma ta yi asalin shi kuma tun daga bayan a zahar zuwa haddare wa hina zihiru da lokacin da kuke bayyana idan gari ya waye inda shi ma dai kuke fitowa da safe wannan duk godiya ta tabbata ga Allah a duk wa'annan lokutan Yi hayya Allah shi yake fito da rayayye min almayyiti daga cikin matatti wa yukhrijul mayyita ya fito da matatti min alhayyi daga rayayye wa yuhyil arda ba'da mautiha kuma shi yake raye ƙasa bayan ta mutu wa kadhalika tukhrajun hakan nan ma kuma ake fito da ku yadda kaga haka Allah yana fito da rayayye daga matatti wasu ka ce Halittar ake nufi kamar irin halittar kwai a fito da mai rai ka kaga kaza ka fito wannan aikin Allah ne ya kuri bilhayya minan mai wasu kuma su ce ana nufin ma Allah ya fito da musulmi daga cikin kafiri ya fito da kafiri daga cikin musulmi duk zai iya yi duk ma'ana za ka iya ɗauka Allah shi ne mafi sani ya kuri bilhayya minan mai wa ya kuri bilmayyita minan hayya wa yuhyi al ardha ba'da mawtiha ya kasa bayan ta mutu shine da ruwa da tsuro da shukoki kamar da muka faɗa Allah shi ke saukar da ruwa daga sama wani irin ruwa sannan sai aka ce ya rayar da kasa kamar da muka karanta a yanzu Allahu ladhi nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al ardha min ba'di mawtiha to nan ma Allah shi ke raya ta wa kadhalika tukhrajun haka ma za a fito da ku bayan kun mutu a fito da ku daga cikin kabuburun bangiji Allah ka bamu lada wanda muka yi daidai wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana dangane da marayu kenan wani bawan Allah ya tura da dubu ashirin ne jiya jimlar kudi a